AMD TV Hausa ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa tashar da ta saba kawo muku labarurruka daban-daban a cikin wannan satin kuma inda muka shiga muka duba muka lalubo muku wannan shahararren jarumin mawaki wanda yake tashe wanda kuma likafarsa a yanzu ita ce take haɓaka take tashi ba kowa bane face wanda kuka fi sani da Yamu Baba Yamu Baba dai shahararren jarumin mawaki ne wanda ya yi waƙoƙi daban-daban kamar irin su Sambisa 1 Sambisa 2 har ma 3 zuwa 5 to wannan shahararren jarumin mawaki yana mugun kokari a cikin ayyukan da yake wallafawa da shi da shahararriyar jarumar mawakiyar nan wacce kuka fi sani da Zainab Sambisa Zainab Sambisa dai ita ma shahararriyar jarumar mawakiya ce wacce take tashe kuma take da tarin dimbin masoya maza da matansu haka zalika kuma yamu baba shi ma yana da tarin masoya wayanda suke bibiyar al'amuran shi a cikin shafinsa na sada zumunta wato shafin Instagram har ila yau a dukkanin sati za mu ci gaba da binciko muku labarurruka daban-daban wanda suka shafi masana'antar kaniwut ga wayanda ma ba su shafi masana'antar kaniwut ba za mu dinga kawo muku labaran duniya labaran Kannywood gami da wasan Hausa mai sa farin ciki da nishaɗi har ma da faɗakarwa. ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa ka ta fara tashar AMD TV Hausa ingantacciyar tashar ku ce wadda ta saba kawo muku al'amuran yau da kullun kada da ku manta ku danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu na gida da na waje AMD TV Hausa ta ku ci.